بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاء أقول رجع المحرم شكرا تقول إيه لدهي الأولى أربعين ده ده أخو هجرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة wanda shi ne dace da 22 watan takwas shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 99 a cikin wannan littafi na mai albarka na مختصر وزاد المعاد الشيخ الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منافقنا أكثر فسلي da ibn qayyim rahimahullah ta'ala yake magana akan waɗanda suka amsa annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awarsa da bayani akan hijira da aka yi zuwa ƙasar habasha hijirar farko da hijira ta biyu a cikin maganarsa ya yi bayani cikin waɗanda suka dawo daga wannan hijira akwai abdullahi ibn mas'ud ya zo halarci yakin badar da uhud tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ji mace hijira to nan hadisin a wannan zancen zamu tashi yau ya kawo inda aka kawo hadisin da ke magana akan hukunci yin magana a sallah ya ce wa hadisu zai min arqam ujibu anhu bi jawabaini hadisin zai min arqam Wanda إمام البخاري يوجد babu العمل في الصلاة da مسلم shi ma ruwaito shi ya ce zai ba da amsa a kan sa'uwa guda biyu yaushe aka hana yin magana a sallah yaushe aka hana yin magana a sallah a hadu kuma annan naha ya sabata bi makkata sun ma'uzi na fiye bil madina sun ma nuhi a hannu ɗaya kenan نبي الثاني أن زيدا من صغار السهارة وكان هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم ولم يبلغهم النهي فلما بلغهم انتهوا mala ya ce zance na farko ana cewa hannun magana a cikin sallah to wannan ya faru ne a makka daga baya aka yi izini aka ba da dama a ci gaba da yin magana a madina a sallah sannan kuma sai aka hana wanda an hana a maka aka dawo ana ci gaba da yi bayan izini sannan kuma a madina aka hana da yadda al'amari yake ne a sabai sun zo a masallaci suna sallah sai wani ya tambayi wani raka'a ta nawa ke ko kuma su yi tana bani saboda ba hana kenan da an taɓa yin sallah ba tare da an yi shigo ba an taɓa yi amma daga baya Allah ya ce wa umurin lahi ƙaliji hafizu an salawati wasu salatin musamma wa umurin lahi ƙaliji zance na biyu shi zaidu ibn arqam yana daga cikin sahabbai yara shi da wasu jama'a cikin sahabbai sun kasance suna magana su kawai a cikin sallah a bisa al'adar su bisa saba yaro ne matashi a labarin hana yin magana a sallah bai suke shi ba don haka suke ta magana su a cikin sallah yayin da labarin ya zo musu sai suka hana wannan shi ne abu da ya fi ɗaya ya tsara mana a matsayin halala ko kara shi to za mu dawo ci gaba da magana akan hijira ɗin da irin yadda musulmi suka shiga cikin tsanani da kuma kunci mala ce sun mashtaddal bala'u min quraishin alaman qadima min al-habasha wa ghayrihi وصفت بهم أشاعرهم فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية فكان خروجهم الثاني أشق عليهم ولقوا من قريش أذى شديدا وصوب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم فكان عدة من هاجر في هذه المرة ثلاثة وثمانين رجلا إن كان عمار بن ياسر فيهم ومن النساء تسعة عشرة امرأة ما نلك cewa in za ku yi tunawa a baya sun yi hijira suka ji labarin an samu sauki sauƙi a makka da aka suka haɗa kayansu suna masu dawowa makka tun da an ji an ce annabi ya samu sauƙi a sallallahu alaihi sallama al'amari ya sauƙaƙa musulunci ya samu ƙarfi a makka don haka kawai suka kama hanya suka taho suna dawowa sun biyo hanya kafin su shiga makka da ɗan gajeren lokaci sai labari ya canja kawai aka ce musu ai kwata-kwata wannan zancen ba haka yake ba ana nan ana cin kwakwa ana nan ana shan wahala a maka ana nan ana ci kaza ana ci kaza wannan ta sa a dole dole ba su iya shiga cikin makka ba a lokacin sai da neman taimakon wasu da zaba su ba su kariya ko kuma su kuya su lallaba su sula da su fita malam yake cewa bala'i ya tsananta daga ƙureshawa suka samu labarin musulmin da suka taho daga habashan nan sun shigo garin makka aka yi ta bibiyansu aka gane su aka yi ta gana musu zama misali ko kuna ganewa na gaya muku sun yi hijira sun koma habasha ko labari ya zo musu cewa ya samu sauki a maka ko suka kama ya salawa duk da za shiga maka sai aka ce musu ai wannan zancen ƙarya ne abun ba haka bane ba da haka suka zaɓi dai su su kasance dai tare da manzon Allah da koya da ake suka shiga a ɓoye kafiran maka ƙurai sha ba sani ba sannan kuma wasu kuma suka shiga da neman taimako da kariya na wasu daga cikin 'yan uwansu da danginsu shi ne ma na ce wasu biyun a sha'iru danginsu suka yi musu wasiɗa suka wuce musu suka shirya musu gaba wannan a hijirar farko ne suka ji labari an samu sauƙi suka dawo wallahi malam suka dawo malam tsananin sai ya fi da azaba cutarwa wulakantarwa tozartarwa gaskiya a da musulmin da sun sha wahala sun sha wahala kwarai da jininsu da mutuncinsu da aka zubar da tozarta su da aka yi suka yi musulunci shimfiɗa ni da kai yau muka zo muka samu musulunci nan cikin sauki yau ko zagin mu aka yi a kan addini sai mu shiga damuwa su kashe su ake su hana su zuwa kasuwa ake yi hana su fita za mu zo mu karanta wallahi fita a garin makka wallahi sai da ta kai ga an hana su manzo Allah yake da su to ku sake yin hijira ku koma garin Habasha karo na biyu wannan shine kistar hijira zuwa Habasha karo na biyu yace ku dada koma tunda abin da zai yi ba wannan karatun abin da yake nuna mana yan uwa idan kana zaune a wani gari aka takura ma aka hana kayan addini su suka yi hijira wannan shi ne ake nufi da hijira idan garin da kake ko kake son ka zauna an ƙi a ka kai addininka to sai ka nemi wani gari da za ka kake addini sai ka yi hijira wannan shi ne hijira saboda ba a son mutum musulmi ya zauna inda baya addini wataƙila ƙasar da suke zaune suna da fara da addini ko gwamnatin da suke zaune tana yakar addini an saka ka a gaba an hana ka komai to sai ka koma inda za ka samu sa'a da yawa Allah ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha yanzu ƙasar ubangiji ta tabaraka wa ta'ala ba mai fadi ne, ba za ku hijira ba idan an hana ku addini an hana ku bauta Allah anan ba za ku hijira ba ku canja wuri ba yanda za a yi mutum ya rayu bai addini ba ne da aka sai je inda za a kyale shi kuma za ga wani gurin ya fi wani wurin sauki annabi ya ce ku koma marra sani fa kana khurujuhum as-sani ashaqqu alayhi wannan fitana su na biyu shi ya fi tsanani a gare su sun wahala an shiga matsi walaƙo min ƙorashin azan shadida malar ce sun gaba da cutarwa mai tsanani daga ƙorashawa Wasu ba alayhim ma balagahum anin jashi min husni jiwari lahu abin ya tsananta gare su in an ce sa'ab ana nufin wahala wato su shawa ɗin kenan sun ji ba daɗi ta yadda suka samu labari inda musulmi suke tafiya su je su hijira ɗin sarkin yana ɗan kyautata musu yana musu fusulun jiwa ƙungiyar sarkin nan na habasha kirista da gashi amma wallahi mana abin mamaki ya karɓi musulmi ya ce makamusu akwai gumun da in wahala ta yi wahala sai ka koma gudun wani abokin gaba ne ka nemi ya dan daga ma gaba lafiya to mutum nawa ne suka hijira a wannan lokaci suka tafi habasha mala ce fa kana iddatu man hajara fi marwa? hadhihi da marra 83 rajulan mutum tamanin da uku ne idan akwai amma bin yasir a su a cikin mata kuma akwai a 19 ba'a ما متى غدا قوم شاترا هكا سكا حدا سكا حوهيا تقفى فالحبشة شوف ابن القيم كيف قلت قد ذكر في هذه الثانية عثمان وجماعة ممن شهد بدرا فإما أن يكون وهما وإما أن تكون لهم قدمة أخرى قبل بدر فيكون لهم ثلاث قدمات ولذلك قال ابن سعد وغيره إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا ومن النساء ثمان فمات منهم رجلان بمكة وحبس بمكة سبعة وشهد بدرا منهم أربعة وعشرون رجلا ما لهيك سوى أولا لوكتي a wata riwaya an ce hadda sayyidina usman da shi da wasu mutane waɗanda suka halarci yakin badar to ya ce ko dai an samu wahani mai riwaya ya yi wahani yana tsammanin haka ne ya faɗi ba haka ba ko kuma a lahun kadamatun okra suna da wani zuwa da suka yi daban suka je habasha ɗin kafin a je yaƙin badar ko kuma akwai wani hijiran da suka yi kafin a je kenan wannan zai nuna sun yi hijira su kashe uku suka yi inda an ce akwai usman a nan to kashe uku kenan aka yi talatu kadama ce sa ibnu sa'ad da wani suka ce yayin da suka ji manzo Allah ya yi hijira suna can habasha suna can garin najashi sai labari ya zo musu dab ai annabi shi kansa shi ma ya bar makka jama'a ku lura ba na farko ya tura sabansa suka tafi a samu sauki makka ta gagara suka dawo ya daɗa ne da su ya ce ku tafi bayan sun tafi suna tsammanin abuwa za su sauƙaƙa shi kansa garin makkan bai zaune ba sai aka ji ɗaf ya ma fita ya bar garin shi kansa manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wa sallam shi bai ba habasha ba sai koma garin madina wannan shine asalin tafiya hijira daga makka zuwa madina tsanani da rashin jin daɗi da rashin barin musulmi su sake suwata ya a wannan gari na makka wannan ta sa allah ya yi manzan allah sallama wato izini ya ce ka tattara kayanka da kowa da kowa ku koma a je a kafa daular musuluncin a madina daga baya makkan adawa abu da na in bai yi wa nan kaga sai saman ya ka tafiya ka in ka je ka haɗu kai ƙarfi sai ka ce to za ka dawo a lokacin kuma dole a buɗe maka hanya haka ne? haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tattara ya tafi mutane suka ta sa to da suka ji labarin annabi ya koma madina raja'a minhum salafatun wa salasuna rajulan mutum talatin da uku a cikinsu sai suka dawo mata kuma mutum takwas suka dawo mutane biyu a cikinsu sun mutu a makka su kan ba su samu dama suka bi annabi madina ba amma abin mamaki kafin su tafi sai da kafirai kwarai sha maka suka kama mutum bakwai a cikin su suka ɗaure wa hubisa bi makkata sab'atun aka samu mutane bakwai a makka aka ɗaure su aka rike su wa shahida badar minhum a cikin waɗanda suka yi hijiran nan suka dawo din arba'atun wa 20 rajulan mutum ashirin da hudu ne suka je yakin badar tunda yana zuwa madina kuma yakin badar yake wannan a mai karatu a musulunci da yake karanta tarihin musulunci zai gane cewa shi kafuri da'iman a kullace ki da musulmi a kullace ki da musulmi baya san musulunci baya san musulmi don haka ne duk lokacin da kafuri ya samu dama akan musulmi to zai masa illa zai masa ta'addanci yanzu kun ga wannan suna cikin gata suna tare da annabinsu amma an hana su bauta Allah shi kuma dama illa kafiri abin da yake so baya so ya ga ana musulunci shi yasa duk lokacin da suka samu dama to sai sun yi kokari su murkushe addini su murkushe musulunci yanzu ka duba wannan abin da ya faru a jisun nan kwanan nan a filatin abin bakin ciki a damuwa wallahi malam iri na irin ka irin ku irin ku sai ka jera wajen mutum talatin da wani abu sama da wasu ma suna cewa hamsin duk aka yi yanka su aka yi kashe su a najeriya a arewa musulmi inda suke cikin su ba fa kudu suka je ba arewa kaga ai tura ta kai bango kaga ai renin ya isa ai iya renin kuma ba sababi kuma ba dalili kuma ba jawabi suka yi ta kashe mutane kawai manya-manyan mutane magidanta ga motocinsu ga komai aka tsare su a gari guda saboda suna ga gadarar garinsu ne kuma garin nan a bakin hanya duk suka kashe su saboda ba sa tsoron gwamnati kuma ba sa tsoron musulmi kuma ba sa tsoron kowa yau inda wani gari ne na musulmi suka samu arna suka kashe mutum goma ko na wallahi tallahi abinda za a yi allah ne barwa kansa ne mamu mu gashi nan dai har yanzu muna ta ihu muna ta fama wannan shi ne rauni da ya samu al'ummar musulmi ta yadda ba a ganin kimar mu ba a ganin darajar mu kuma ba a tsoron mu kuma ba a jin tsoron fushinmu kuma ba a jin tsoron fushin shugabanninmu muna da shugaban ƙasa musulmi shugaban sojoji musulmi shugaban wane ne musulmi shugaban wane ne musulmi kuma an yi mana wannan ta'addanci kuma kuma sun yi ne su ga me za a yi waɗannan mutanen mutanen platon nan wannan garin ba fa suka fara wannan abun ba sun yi an kyale sun yi an kyale su ne fa suka zo suka samu musulmi ba na sallar idi ba na suke ta kashe su a idi suka kashe suka gasa naman musulmi suka ci a jos kuma suka ɗauki hoto duk mun ga hoton suka tauna nama suka ci naman musulmi a yi abin da za a yi ba abin da aka yi ba mu ga an kama su an kashe su ba suka samu janar na soja ko suka kashe suka jefa motarsa a ruwa suka kashe fasinjoji suka yi ta tura motoci a kudurjiki na kashewa ba abin da ba a yi ba a ƙasar na aka yi ta hayaniya jaridu suka yi ta rubutu amma wa aka kashe wa aka kama sun ɗanɗana sun yi daɗi yanzu ga shi sun daɗa setawa mutane musulmi sun zo sun datse musu hanya sun yayyanka na yanka sun kakkashe na kashewa sun bar mu da sallagawa da kuka sun mai da 'ya'yansu marayu kuma wai akwai gwamnati kamata yi wannan garin a tashe shi gaba daya wallahi bai da wani amfani a tashi garin tunda kan hanya ne suna amfani da wannan a baza su a tattare su duka a kwashe su sai sun fidda waye abu ina sarakunan gargajiyan wurin sarakunan gargajiyansu ina malamansu na coci-coci duk a nafe su ga baki daya sai sun yi bayani amma wallahi mun faɗa tun a wancan lokacin matuƙar gwamnati ba ta tashi wannan garin a wannan gurin ba to wallahi sun rinka wa mutane ta'addanci suna kashe suke. haka za su fake mu sai an shiru mun ɗauka ana zaman lafiya kuma suna kallo suna lura sun san an yi wani babban taro na musulunci da musulmai da aka bari su zo su daɗe su kashe wanda za su kashe mu dai muna gaya hukuma kullum muna gaya mutane su yi haƙuri su yi haƙuri akwai lokacin da wallahi in mun ce musu yi haƙuri ba za su yi haƙuri ba wannan ita ce magana kullum malamai suna gaya wa mutane a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri muna a rab bakin gwamnati muna cewa za ta dau mataki kuma a zo a ji kunya daga baya ba a dau matakin ba a yi haƙuri a yi haƙuri wallahi akwai ranar da in malami ya tashi ya ce a yi haƙuri, za a ce ba za a yi haƙuri ba saboda rashin mutuncin ya isa to tun kafin mutane su balle wa malamai daga hannunsu su balle wa shugabanni daga hannunsu to gwamnati ta yi ƙoƙari ta ɗau mataki a kan waɗannan mutane kuma a nuna ƙarara a ɗau mataki amma wallahi barin waɗannan mutane wallahi tallahi wallahi malam barin barna ne ana can ana ta kakkashe mutane an kai sojoji a wane ne ana kashe yan boko haram ana wannan gasi nan nuna. wallahi wannan ta'addancin su ya fi na boko haram wallahi kuma me bambancin su kuma ana kallon su kuma an su su din sun fi karfin gwamnati ne to ko dai gwamnati ta ɗauki mataki ko kuma mutane walla ba su bari ba kuma adalci da zaman lafiya shine gwamnati kullum tana so a zauna lafiya to zaman lafiya shine in an cuci wani gajiyayye a karɓa masakiyarsa kama ba ya ci surutu a jarida a ta magana a ta ɓata lokaci sai abu ya zai wuce shi kenan waɗannan sun zama gawawaki kawai shi kenan an kashe su irin waɗannan mutanen ba babu inda ba duk muna da su a garurukan mu ko babu muna da su a jihohin mu duk mun san su mun san ungwannin su mun san shagunan su mun san coci coci su mun san duk inda suke ba inda mun sani ba ta za su rinka zuwa suna tsara hanya suna kashe mana mutane kuma a zuba musu ido kuma a kyale su har yanzu muna kira Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya a ƙasar nan mun san shirye-shirye ne na a da ƙasar shirye-shirye ne na a kunno wutar yaƙi a yi ta faɗa a najeriya musamman a arewa duk mun san da wannan amma kuma gwamnati ya kamata ta fito ta murkushe duk wata tsiya da take tasowa na faɗa na maimaita wallahi kajinsu ba za mu iya musaka ba awakinsu da dabbobinsu wallahi musulmi ba za su iya zuwa su yayyanka musu su zuba musu ba za su yi ba kwana-kwanan nan fa anan nan kudu ba wasu suka samu motoci na shanu ba suka binka musu wuta suke ta kashe wani mutane a kudu shi ma mai aka yi shiru kuke ji ba wani bayani ga shi tun da mai mai ta yanzu saura su zo su bi mu gida-gida suna kashe mu ana kallo kuma ana ce a yi haƙuri a yi haƙuri a ce a zauna lafiya an ce a zauna lafiya wasu ba sa son zaman lafiya ba sai a murkushe su ba a gama da su ba to yan uwana in kun koma baya kaɗan a tarihi za ku cewa shi kafiri dama yana da hikiri yana da kulli a zuciyarsa na ya zai yi wa musulmi ya illata shi Allah gane da yanzu akan wannan ana ce wannan wani ɗan majalisa ya tashi tsohon bidiyo ne a kashi tun wani lokaci ya yi bayani a majalisa cewa suna da labarin mutum 300 an kai su isra'ila don a ce akwai musu adalci a jos kashe musulmi suna da labari tireloli na makamai sun zo sun bata urmus a cikin jihar filato tun yana kan majalisa yanzu shi mai wannan bayani yana da babban matsayi a majalisar to me yayi me yayi kuma me gwamnati ta yi ina da lahi wa ina ilai raji'un Allah ji ɗansu Allah musu hawa, Allah ya fi musu kuma Allah ka bi mana kaji Kuma dai wallahi ya kamata mutane su san wani irin zama ake yi yawa ما لا يشف لما كان شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام مع أمر بن أمية فأسلم وقال لو قدرت أن آتيه لأتيته وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة وكانت في من هاجر مع زوجها عبد الله بن جحش فتنصر هناك ومات نصرانيا فزوجه النجاشي إياها وأصدقها عنه أربعمائة دينار دينار وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص malai yake cewa yayin da watan rabi'ul awwal shekara ta bakwai daga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi watan rabi'ul awwal shekara ta shekara ta bakwai manzala ya rubuta takarda zuwa ga sarkin habasha na janshi kirista ne ya aika mai wasiƙa ya da uhu ilil islam yana su cewa ya musulunta annabi kenan masha Allah shi har wasiƙu yake aika sarakuna sai rubuta takarda cewa na wani muna kiranka ka karɓi musulunci amma mu da tsoro muke tsoro ko a ma'aikatan gwamnati ne mutum ya dan nuna wani abu na musulunci ma tsoro yake amma ana kiristanci ɗari a ma'aikatar musulmi ba sa iya magana amma a yi magana ta musulunci ma ba za a iya yi rauni ba annabi aika mai takarda ya ce ina kiranka zuwa musulunci ya aika wannan takarda tare da amur bin umayya Allah da ikon su sai musulunta zala ce da na samu ya ce da na samu daman zuwa da na je na gan shi da na je na samu shi wannan riwaya ibn sa'ad ya rawaito shi a al-tabaqat al-kubra da da cewa tana da rauni kamar yadda malamai suka faɗa amma musuluncin shi imamu najashi sanannen abu shi sama saboda ingancinsa ma har ya tabbata manzo Allah ya mai salatu ghaib Za salatul ghaib ita ce sallah idan wani ku ya mutu a wani gari da ba a mai sallah ba sai ku yi mai sallah a nan ko da babu gawan sa kamar yadda zai cikin sahih bukhari kitabul janayi da imam muslim kitabul janayi hadisin jabir bin abdullah radiyallahu anhu sannan nan abu ne wannan sarkin da sahabbai suka hijira ta ɗaya ta biyu zuwa wajensa ayya musulunta shi ya sama annabi ya rubuta mai takarda يتي ينا سوي أورا مصر أم حبيبة أم حبيبة إتا أم حبيبة أبن دي فارو تنادى لتشنوة الكهبرة كانت في من حجر مع زوجها أول من الجحش تنادى مجن فنيم يسونا وبيض الله ابن الجحش مسلميني إتما مسلماء أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أجلم أبو سفيان tana auren ubaidullahi bin jahsh da aka da suka je abun mamaki shi kuma wannan kawai sai zama kirista a can fata nasara kawai sai rinda yaya aka yi aka yi kawai ce ya bar musulunci inna lillahi wa mata nasraniyan kuma Allah da hikima irin ta ya ɗauki ransu yana kyanta idan an tambaye ka shi musulmi da suke tare da annabi a da waye ne ya rida ya zama kirista kuma ya mutu bai tuwo shi ne ubaidullahi ibn mijin umarla bin abi sufyan ya umma habiba ko yana kuma yadda ya zo annabi saboda tausayi annabi saboda jin kai annabi saboda son taimako ya tausaya wa wannan mata sai ya aika mata ya ce a gaya mata shi zai aure ta ya ce wa sarki na jashi ka ɗaura min aure da ita wannan yana nuna mana cewa ashe a musulunci jama'a akwai auren taimako al'ummar musulmi akwai aure na ne na taimako wallahi masu kishi masu tausayi wani lokacin suna yin aure ba wai don sha'awa ba ba wai don mutum ya ga wance yana sha'awar ta ta burge shi ta masa mana ba a'a yana duba wani abu ya zai ya tallafa ya agaza ya taimaka irin wannan aure yakan iya zuwa mutum ya yi shi kawai kayi ne don Allah Allah zai taimake ka a'a abokinka ne kuna zaune kuna mutunci da shi kwatsam ya faɗi ya mutu ga matarsa nan sai ka aure ta ka aure ta ka riƙe masa 'ya'yansa a'a wata baiwar Allah ne abun tausayi tana gargashin mijinta cikin rufin asiri Allah ya ɗauki ran mijin kuma aka wayi gari ba ta da uwa ba ta da uba ba uwa ba uba don Allah auren wannan matan ba taimako ba ne taimako ne ha a ya'ya aka bar mata ba ta da gata ba su da gata suna cin wahala ana ganin ma in ba sa'a aka yi ba 'ya'yan za su iya lalacewa duka duka aure ta ka taimaka mata ko da ku tana da shekaru a'a mai gida ne ya faɗi ya mutu da famili a gida barin matan zai iya baza gidan ya lalata gidan sai ka aure ka rinka zuwa gidan kai ne mai gidan ka maye mai gidan don ka kula da 'ya'yan gidan ba wai don son matar ko sha'awarta ba a'a ka yi aure ne don ka rufe asirin gidan sau da yawa mutane akwai wanda wallahi bayan yaran su wallahi gidan gidansu tonan asirin ke faruwa ai ta faɗa yaran gidan su ta faɗa a tsakani matan su ta masifa gida ya watse ana uwa ka ubanka ana waye amma an samu wani cikin mutanen unguwa mai mutunci sai ya auri matar sai ya dawo gidan yana ɗauki kwaranka shi nan sai gidan ya zauna lami lafiya yana wa da yaran da dukiyarsa da ɗan su kuma yanzu me yasa ba a yi wani auren babu auren taimako malam ya yi kaɗan a cikin auren tausayi ya yi kaɗan a cikin ga umu salama bayan umu habiba ummu salama mijinta ne abu salama ya rasu haka ne mutumin kirki sahabin annabi sai annabi ji labari suna cewa tab ni kan an mun mutuwa aka ce mutu sai addu'ar Allah ma jinni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah ka bani lada akan musibata maye min da abin da ya yafi alkhairi take tab yawa man tace wane ne yafi Abu Salama alkhairi sai dai mai addu'a kawai amma ainihin kan ba ba samun miji da ya fi abu salama saboda tsabar ta samu kulawa tana ganin ai da zai yi ba mata a auri wani miji da ya fi wannan mijin nata abu salama kwatsam sai annabi ya aiko yace a gaya mata yana son ta zai aure ta ga tsufa ga shekaru ga tarin yaya ga zazzabin kishi eh, ita ta faɗa da kanta dan da annabi ya aiko ta ce to a gaya masa ita tsohuwa ce shekaru ne inni imra'atun musinna ta kuma a gaya masa inni imra'atun masriya ina da yara mijina ya mutu ya bar min 'ya'ya ko ba zan iya rabuwa da 'ya'yana ba ba irin mata yanzu ba da ya mutu ne ma take za ta ji katanta nasu wannan matar ta ka tana ganin ta wallahi mana da 'ya'yanku hudu biyar shida bakwai in kai wasa idan ka mutu ta kwammace gwamnati ta kasance na yayan wani a tura shi gwanzo wani a kai shi dan barta wani a tsallakar da shi abun kure wani a kai shi wancan gari duk a raba maka yaya me don ta zai ta auri wani shi kuma wani wanda zai auri aure sai ce ita kadai yake so baya san yayan shi kana yayan ka sauraro malam mutuwa to nan asiri ne malam wannan yayan naka wallahi sai a raba su hatta yara yan mata sai ga wataƙila ƙanwar uwarka ta ɗauka ko ƙanwar uwarta ko ne ya ɗauka ta wulaƙanta ta gashi wanda ya rayuwa ba ni. wannan yayan naka da ke gani da yawa matan sun zaɓi gwanda su je su yi aure su ci moriyar aure su bar 'ya'yan su baje a kan tsayar su kula da 'ya'yan kaɗan ne daga cikin matan da mijinta zai mutu ya bar mata 'ya'ya uku hudu ta ce za ta zauna sai dai ta samu wanda zai ce bike ta kan 'ya'yanta yawanci zubar da 'ya'yan ake kuma mu ma mazan ba mu da kirki idan mun zo zamu aure mace mijinta ya mutu tana da yaya ku hudu sai a ce a ban da yaya ban da yaya wallahi abin da ke faruwa ke malam ka duba yara ƙanana rimi rimi rimi rimi rimi wasu ta tsallaka ta zai ta sabon aure shi miji ya ce karki domin da kowane yaro daya babu insaniya babu tausayi malam babu jin kai malam kai ma za ka iya faduwa ka mutu za ka iya faduwa ka mutu ka bar wannan 'ya'yana ka su su wulakanta su tozarta idan mutum yana da rufin asiri akwai laifi don ya ɗauki ‘ya'yan abokinsa ko ‘ya'yan wani ka aure uwarsu ka kore su ka ce ba ka san su an kamun kyas ɗin mutumin da ya auri mace irin wannan ya ce ta kori yaran ta ce to ba da inda zan kai su ki kore su duk inda za su ce su je su bi su je su bi gidan yan uwan ubansu ba ta so yan uwan uban ba san yaran suke ba su ma cikin rayuwa ne su laushi. amma wai dan ta aure ta rufe asiri haka ta zo ta aure mutumin nan duk weekend sai a tattaro mata yaran sai su zo su gaida uwarsu dan musu dan abinci ta dan musu wanka saboda a tozarce suke a can laifin su uban su ya mutu malam inna lillahi wa inna ilaihi da haka duk sati sai ta ce sai a turo mata yara ku je gidan mamanku sai ta musu wanka sai sun zo ne za ta musu wanka ta gyara musu riga sannan ta ne da shi. ya aka yi aka yi mai gidan da wata rana ya dawo ya zo ga yara nan an dafa musu abinci suna ce an musu wanka biyu wallahi ba zai fita wannan wannan wannan kwarna abinci ba wallahi ba zai fita ba ta ki je ki ɗebo ƴaƴan wani kato ki zo kina kina cinye mu abinci wallahi in sake ganin yaran a gidan sai na kore kun gane zancen malam bahaushe ke wallahi ba zai yadda ba ya'yan wani ƙato ubansu yana kabari fa wai ubansu ne ƙato. mijin matarsa ce fa da ba dan ya mutu ba in ban da kai mutumin banza ne ba da ba dan ya mutu ba kai ka same ta kawai ta amma wai ya'yan wani ƙato a zuwa na cinye mu abinci wani labu ne da ba matan nan yi kuka yi kuka yi kuka ta gaya musu inda ake turo su zo weekend nan nan sai haƙuri da Allah a da ɗanin abin wannan shine taskun da mata suke gamuwa da shi idan miji ya tafi ya mutu ya bar musu yaya Allah ya sani muna roƙon Allah ba mu lafiya da nisan kwana mu kula da 'ya'yanmu su kai munzali na girma kafin Allah ya ɗauki ranka yi wannan addu'a wallahi mara amma ina tabbatar muku da yawa ba kaɗan ba fa da yawa idan mutum ya mutu ya bar ƙananan 'ya'yansa in ba babbar za ya ci ba sai sun zarce sai sun wulakanta wasu daga nan za su buga jiki ba makaranta ba ta boko ba ne biya musu wa zai musu tsawa shiga ta islamiyya ita matar ta gidi zama ta je ta yi aure wani yayan ta ya ce haka za ki rufe aure kina ta buta a kan yawon to mu wannan aure za lalle ka za ka da na yana da kyau kai aure to amma wannan arziki na ya'ya za su yi musu mutanen da suke rayuwa da su anguwa ba su da zuciyar da za su ce bari su kama mata gida mai gidanta ya mutu a kama mata gidan haya a rinka biya mata gidan haya a rinka kula da ƴaƴanta suna zuwa makaranta har zuwa yaran nan su yi wayo su girma ko kuma wani ya zo ya aure su ya zauna a gidan ramu ba ba a yi yanzu duk wanda ya mutu in talaka ne ba wanda zai aure matar ka kaga ana da bibi akan su masu kuɗi ne wallahi wai jama'a ni zare min ido kuke kai kuna kallo na ba haka bane ha abinda nake faɗa ba haka bane ba haka ke faruwa ba to yanzu wannan al'amarin a haka zamu ci gaba da tafiya ba tausayi ba jin tsayi saboda ka akwai auren rahama akwai auren tausayi wani yaro matashi ya birge ni kwarai soja ne bai taba yin aure ba ya kira ne ce aka maka Allah dan Allah ban taba aure ba ni maraya ne Allah ne ya kaddara zan samu shiga soja nan ka nema mun matar da mijinta ya mutu ya batta da 'ya'ya biyar marayu ni zan aure ta wallahi Ya yace haka zan ni shahada aure ta burina ba ita ne ba ni ƴaƴan na damu da su ni marayun nake son taimaka yana so a salari na a ce yau yana da marayu da nake ɗaukar da su ƴaƴan wani in Allah ya hore min na samu wadata na auri budurwar daga baya na ce Allah ma albarka ko da yaro mutumin kirki wallahi ba amma ina a mu ina masu akwai matar da za ka iya auranta ka sai mata gida ka kama mata gida ka ce ke da yayan ki je ku zauna zuba muku abinci na shekara ka rinka zuwa duk sati sau ɗaya sau biyu kana ɗauke mata cewa rabon kwananta ya ishe ta kar ma ka haɗa ta da familinka da yayanka kana da wannan halin zuwa kawai za ka rinka yi a sati sau ɗaya sau biyu za ta yadda ka kama mata gida kana ba wa yayanta abinci kana kai su makaranta ko ka ɗauke nauyi a kai su makaranta a kula da rayuwarsu wallahi wannan marayun in ba su abu su ne za su girma su zo su rike wannan 'ya'yan naka da kake gani su za su yi arziki kaga sun zo sun taimaka wa ka wallahi akwai gyara a cikin tafiyar ina fatan yan uwa Allah ya ba mu ikon yi kullum in mun yi karatu mu daina barin a matsayin tarihi kawai mu ce mutane me hikimar da ya sa manzon Allah ya aure Umar Habiba ka duba fa ba ganin ta ba fa suna habasha labari ya ji mijinta ya zama kirista ya rida duba Un musulama duba sauda binta zama al'amiriya na na sauda mai shekaru ita ma mijinta ne mutu ba hali yanzu ba za mu yi auren tausayi ba ko guda ɗaya ba za ka gwada ba yanzu ba za ka ji daɗi a yi wa ‘yarka ba wani ya aure ta ya tara mata ‘ya'ya ya faɗi ya mutu kuma yanzu galiban maza suke mutuwa suke barin mata galiban wani ya zo ya auri yarta ka ya kula maka da yaya ba za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi yan na san da ilar jin hasuwar Allah wani imal ce. da aka fa zawwajahu an najashi na najashi kai tsaye ya kira umu habiba ya ce mata annabi ya ce yana sanki kuma zai aure ki zan daura miki aure wa asdaqaha anhu 400 dinar ya ba ta sadakin dinari 400 tun a wancan lokaci mai kauri ya ba ta saboda ta samu damun kulawa da kanta kai wannan mata ta samu zata malam an yaye mata bakin ciki mijinta ya mutu ya rinda sannan yau gashi ta koma babban gida gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine karatu da aiki shine karatu da aiki yanzu akwai auren gata mana auren mutunci auren tausayi ka samu wani talaka yana da 'ya'ya mata talaka ne kai kuma attajiri ne mai kuɗi kawai ka shiga wannan gidan talakan ka samu yarinya guda ɗaya ka auri 'yar gidan don ta amfana su amfana da arzikinka ko ba ka bane talakawa ne suna ganin kafi ka yi aure a gidansu sai ka je ka auro yarinya ɗaya a gidan ba don komai ba alƙalli ka sa musu farin ciki kuma alherinka tun da dai kana da attajiri ne kai koyaya na san alherinka zai same su kuma ka haɗa zuri'a da su ko mutuwa kai ‘ya'yanka za su ci ka za su samu abin da za su taimaki wannan gida nasu ana yin haka amma ya lai aure ne ake yanzu na sha'awa aure ne na tamore aure ne na kaza shi yasa ake bala'i a cikin gidan aure ba a jin daɗi ka ganta kyalkyal kyalkyal fara fara tana kyalkyalin banza tana wane ne ka ɗauke ta kana ma azaba wallahi wallahi malam azaba azaba suke musu a gidaje daman duk wanda ya bi wannan kirkirin wani kwalliya kwalliya da waye waye waye waye waye waye balarabe balarabe ba cice wa cice wa cice in ba ta da addini wala aikin banza ne Allah na ga muku Allah sa tumatir ce ita dan ja ba addini wallahi azaba ka san azaba ko wallahi ka tambaye za su ga ma azaba ga mutum malam da wadatarsa da rufin asiri amma karamar yarinya tana gihi tashi ba na ce a yi kaza ba za a yi ko ba za a yi ba ya haƙuri na ce za a yi ba wai kira ne ba zan yi ba ƙaramar yarinya ƙaramar yarinya dole damun kuda wajen kwaɗayi akan mutu kun da kaɗan a akan jaraba da shegen kwaɗayi ka wulakanta ka tozarta to ku yi don Allah ba hana mutum ya auri duk abin da zai aura ba amma ku duba addini kuma ku duba taimako ni dai a iya fahimta ta in muna so mu samar da taimako a cikin al'umma wallahi sai mun kula da waɗannan gabobin dole ne sai mun kula da su in ba ka ba kuma za mu yi ta wahala a ta fama ya ce wanda ya ɗauki nauyin shi sadaki na jashi ya ba wanda ya auren ɗin kuma khalid ibn sa'id ibn al'as wa kataba ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an asa ilaihi man baqiya indahu min ashabihi annabi ya rubuta wa najashi ya ce to ya najashi mun ji abin da kai turo mun sauran musulmi na wanda suka saura a wajenka sahabbai na a turo musu wa yahmilahum ka dora su akan abin hawa wana ka sama musu abin hawa kuma ka turo musu madina lokacin annabi ya samu gata na madina fa hamalahum fi safinatayn ma'a amr ibn umayyah ya sai da cika jirgin ruwa guda biyu ya dora su jiragen ruwa guda biyu tare da amr bin umayya fa qadimu ala Sallam bi khaybar suka je tafiya tafiya tafiya taf suka zuci annabi a khaybar manzo Allah lokacin ya je khaybar shekara ta bakwai kenan fa wajaduhu qad fataha suka samu annabi ya je yaki ya bude khaybar musulmi sun daɗa samun ƙarfi kawai sai suka yi joyi yace bi ayyihima afrah manzo Allah ce da wanne da ɗaya daga cikin zan yi farin ciki bi fathi khaybar an bi qudumi ja'far da bude khaybar ko kuma zuwan ja'far da sauran musulmi na da suka taho daga gurin najashi haka Allah ya hada manzon Allah dan farin ciki guda biyu a lokacin da aka yi fatu khaybar ابن القيم كتاب وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم لو أنهم بياني ني إشكالي دي كده كان حديث ابن مسعود لأن بن أرقم زي كوشي wai yakunu tarimin kalam bil madina to kenan haramta zance a sallah a madina shikenan fa in kila fama ahsanahu laula an ibn ishaq sai a ce ka ina ma wannan zance ya kyau amma an samu matsala ibn ishaq karkala ma hakaituhu anhu an ibn mas'ud aqama bi makkah to kuma sai aka samu a wata riwaya an ce ibn mas'ud ya zauna a makka kila kad zakar ibn sa'd annahu aqama bi makka taysiran sai a ce ai ba damuwa ko da an ce ya zauna a makka to ai ibn sa'd ya ce eh ya zauna a makka amma bai dade ba ya tashi ya koma madina ai summa ya koma habasha kai ka san iskalin shine an ce ibn mas'ud a makka ya zauna to wannan zai bada matsala to amma aka ce ya zauna a makka daga baya ya koma habasha kaga babu iskali to ibnu sa'ad sai warware rikicin yace sun maraja ila habasha wa hada huwa al-athar ibnu qayyim ne shine fitowa fili لأنه لم يكن له بمكة من يحميه a makka gaba ɗaya ibn mas'ud bai da wanda zai taimake shi ba shi kariya duk makka malaka ce duk makka gaba ɗaya ba wanda zai taimaka masa a wannan lokaci fa tazammana hada ziyadata amri faqi alam ni asbisan wannan sai ya nuna akwai ƙarin wani abu aboyayye da ya ɓoya ga ibn ishaq da bai sani ba da ibn ishaq lam yadkur min man haddatha kuma sannan ibn ishaq bai kawo bai faɗuwa ya bashi hadisin ba na wannan ma illa ne wa ibn sa'ad asnadahu ibn sa'ad kuma ya kawo shi cikin isnadi da wanda ya kawo hadisi bai faɗi wanda ya gaya mai ba da wanda ya kawo cikin isnadi wanda za a ɗauka mai isnadi cikakke ila al-muttalibi ibn abdullah ibn hanzala ibn ibn hantabin kai shine rawun فزال الإشكال والحمد لله ولله الحمد ابن القيم يتشي إشكال يتشي وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة أبا موسى الأشعري ابن إسحاق رواية ما له سيراني يا أمتشي أبو موسى الأشعري أما وأنكر هذا عليه الواقلي وغيره إمام الواقلي ليدو سي إنكار يتشي آآ باب مغنر واتو آآ آآ بانستو نشي أبو موسى الأشعري سن بابه وقالوا كيف يخفي هذا هو يخفى هذا على من دونه فضلا عنه ساكتا يا يا wannan zai kuye gare shi wanda ga wanda bai kai shi ma falala ba qultu laysa hadha mimman yakhfa ala man dunahu fadlan anhu ai wannan baya cikin abin da zai iya buya ga wanda yake ƙasa da shi wa inna ma nashi alwahama an dai samu wahami kuskure kuma yana iya faruwa akan kowa ma anna aba san hajara min al-yaman ila inda ja'far abin da ya faru tarihi ya tabbatar da abu musa daga yaman tunda mutumin yaman ne daga yaman ne ya hijira ya tafi gurin ja'far da shi da mutanensa kaga ja'far yana habasha abu musa yana yaman da haka sai tashi daga yaman ya tafi gurin ja'far da ja'far zai taho ja'far dan uwa ali abi da suka ji labarin annabi ya koma madina ya hijira lokacin da zai taho sai abu musa ya shigo cikin tawagar shiwa shi ja'far sai suka taho ga baki daya fa addabnu ishaq zalika li abi musa hijra shi ibnu ishaq yazo a littafin sa sai yace ai abu musa ma shi ma yayi yawan wannan hijira ta habasha wanda kuma haka bane daga yaman ya taho ya tarar da ainihin wane ne ya tarar da ja'far innahu hajara min makkah yunkira alayhi wan hada almuslimuna ila najashi aminina musulmi suka koma zuwa gurin najashi suna cikin aminci fa ba'atha quraish bi atharihim abun mamaki malam wancan hijira ta biyu da aka yi quraishawa kafirai suka samu labarin musulmi sun koma habasha najashi ya kula da su yana taimaka musu suna rayuwarsu gashi shi kirista kuma ya bar suna sallah suna ibadarsu ka duba keta irin ta arni malam sai suka haɗa rundina suka ce a bi su a je a kwato su a dawo da su kun gane kuwa sun fi kore su a makka zaman makan ya gagare su ana musu azaba sun gudu bayan sun tafi labari ya ji musu ai sun samu sauki a ina a habasha sai ga shi ƙurin sha wannan kafirai a wannan lokaci sai suka shirya suka ce a bisu a je a ba wa najashin cin hanci a bashi kyauta ta arziki da dukiya kuma a ce ga abinda da ƙurin shawa suke bukata da gare shi ne waɗannan musulmi da suka yi hijira suka taho wajensa a dawo da su ‘yan makari ‘yan uwansu na neman su a da su suka tura wannan saƙo tare da abdullahi bin abi rabiya da amurbin al'ad bi hadaya suka ba shi kyaututtuka masu yawa lin najashi ga shi sarki na jashi liyarun da hun alaihim don ya je ya mayar musu musulmi kaduwa ba a garinsu suke ba ba su suke ci da su ba ba su suke musu ba amma abin mamaki saboda kawai bakin ciki na kafiri me yasa musulmi zai sarara me yasa musulmi zai ji sai da suka aika suka tara kuɗi aka yi ƙoƙarin a ba wa sarkin cin hanci ba a san ya fi ƙarfin wannan kuɗin ba da dukiya don mai dan ya ba da musulmi a zai a ci gaba da yi musu azaba a takkace wata shafa'u ilaihi bi ulama iba tariqatihi sai suke dabara kamar da malaman sira suka faɗa ku ji makirci malam ina so don Allah malam ku rinka gane wannan a karatu ku gane duniya yadda take da suka zo malam sai wasu a can makan sai suka ce abin da za ku yi in kuna so a dawo da musulmin nan to kada ku ba wa najashi shi kaɗai kyauta to samu 'yan fadarsa na kusa da shi a kira su a babban su malayin ana so a yi wani abu a gidanka wallahi ce a kama matarka ko a kame matarka Allah wani ya ta kyauta ta matarka matarka ko iyalinka a ta mata kaza ana so ne a sa ka yi wani abu sai a samu wasu na kusa da kai su ma a faranta kamar yaran gidanka duk a su ai wani ne ya zo, ai wani ne ya zo. to da an zo an tada kace da Allah ku rabu da wani sai ce ah wallahi wani gaskiya mu kan kaza kuma wallahi a gidansa za a yi maka yaki ko muke kai haka ake siyasa duniya yau sannan in ana so a yi maka illa za a iya amfani da shugabanka kun fahimci karatu idan ana so a maka illa za a iya amfani da wanda yake jagorantanka wanda yake shugabanka ne idan an ga an gaya masa haka kawai ba zai ba na sunan shi ba zai yi abin da ake so ba to za a iya haɗa shi da dukiya kuma idan har ya sai ya yi shawara da wasu kafin ya wannan hukuncin to za a iya saye na gefe shi gaba ɗaya a biya su a saye su gaba ɗaya kawai da an tada motion ɗin kawai sai dai ga an sa hannu an gama aiki ne da daddare sai kana kwance shi sa babu abin da zai kubutar da kai sai addu'a kullum yanzu ku duba wannan sarki ne shugaba ne ashe ana iya sayan sarki ana iya sayan shugaba ana iya sayan sa wasu sa iya sayan sa me ya saya aka ce a tura mai kyaututtuka na dukiya aka ce kuma a nemi taimako da na 'yan fadansa saboda duk abin da zai aiki ya magana su da haka da ya karanta wasiƙar ko an karanta kawai ‘yan fadin su ce eh eh eh gawai a kwashe su a kwashe su a kwashe sani kun ɗauki wannan a matsayin darasi? ku lura ka lura da kyau inda duniya ce ba abin da ba za a yi ba kuma kar ka yi mamaki in an yi maka wani abu kada ka taɓa mamaki wai an haɗa baki da wani na kusa da kai an maka illa wallahi malam za a iya haɗa baki da makocinka a cuce ka za a iya haɗa baki da aminin ka a cuce ka in mai son duniya ne shi nasara ɗaya kawai idan baya son duniya amma matukar mai son duniya ne to zance ya ƙare to haka aka yi suka tattara hadaya da kyaututtuka aka je aka samu 'yan fadarsa aka babba su a ƙarƙashin ƙasa haka ba ake yi in za ka je suka gana sai ka kai abubuwa Allah ko ba ka bane sai ka kama kafa in ka kai kayan aiki can yanzu za ka ga an biya maka bukata Allah da ke mu. da can ke amma da yake a najashi a tsaye yake suna kai masa wannan dukiya da waye fa abada ne sai ce ina in sake su in ba ku a mayar ku ci gaba da yi musu azaba fa aba zalika sai suka ce masa fa washau ilaihi annahum yaquluna fi isa qawlan azima sai aka gulmata shine wushaya washau aka gulmata aka gaya masa to waɗannan ɗin da ka ajiye a gindinka zagin isa ɗan maryam suke ai musulmi ne ai ba sa son annabi isa suna faɗan mummunan magana mai girman gaske akan annabi isa wai shi kuma an san yana son annabi isa saboda shi kirista ne to bari ka ji kenan ko da wata rana wani ya kawo maka sukan wani ya ce maka ai yana kaza yana kaza ya ɗauko maka wani abin da yake nan one ɗinka ne ya ce ai ana taɓa maka shi wannan ɗin yana mai yana maka yana kaza ko yana masa kaza kar ka yadda ka ce zan bincika haka ake ka ce to zan bincika zan bincika ka tsaya kai bincike na hakika jashi sai bincika insha Allah sati mai zuwa in mun zo za mu ji yaya bincika kuma me ya faru abin da na faɗa ne Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya fi mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh